الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata 18 ga watan ramadan shekara ta 1444 hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da tara ga watan hudu shekara ta 2023 meladiya za mu tashi a cikin isar nan musa da muka fara karantawa cikin wannan sura mai albarka suratul shu'ara wanda yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin daidai bayan fir'auna ya gaya wa annabi musa cewa da shi da waɗannan matsafa kala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra falasawfa ta'lamuna law qat'ana aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in to شيء ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أن كنا كنا lokacin da suka ga ko shi fir'auna ya ga waɗannan mutane sun yi imani da annabi musa kawai aiki a aikace suka suka ga cewa ya fi ƙarfinsu kuma ya zo da abin da ya wuce hankalinsu da tunaninsu sai suka ce wannan abun ba ba tsashi ba ne gaskiya daga Allah ne kuma wannan yana nuna cewa Allah suka sa a gaba kuma taimakonsa suka nema suka yi imani da annabi Musa suka yi imani da annabi Haruna da Ubangijin su gaba ɗaya sun watsar da duk abin da Fir'auna ya musu alkawari na ya taimaka musu ya agaza musu shi ne suka yi imani da shi fir'auna ya ce yanzu za ku yi imani da shi ba tare da na ba ku izini ba to wallahi na alkawari sai na yanke hannayenku da ƙafafuwanku min khilaf ta daban-daban idan ya yanke hannun dama sai ya yanke kafar hagu shine min khilaf sannan kuma ya ce sai na soke ku gaba daya tsirewa kamar yadda ake tsire tsire haka zai sa itace daga dubaran mutum ya soka masa ya tsire shi ya makale shi ya ce zan muku haka a kan itatuwa na dabino lausan liban na kun a jima'ina dukkan yawansu baya tsoro baya tunanin rai baya fargaban kowa baya tunanin wata matsala ya ce wallahi sai na soke ku gabaki ɗayanku kuma ba karamin aikinsa ba ne zai iya yi kuma ba bakon abu ne a gare shi ya ce ina hula kabiru kumin ladi allama kuma sihira ai shi musan shi ne babban ku wanda shi ya koya muku tsafi musa shi ne babban ku shi ne ya koya muku tsafi shi ne ya koya muku sihiri da aka kuma ƙarya kuke ka duba jiya bai ya tara su jiya fa ne musu alkawari jiya fa ya ce musu shi zai taimake su jiya ya ce su yan fadarsa ne kuma shi ya kira su daga ƙauyukansu da garurukansu kuma ƙwararru ne gogaggo ne a kan harkar tsafi din nan amma abin mamaki da yake sun kama gaskiya sai ya juya ya ce a baya tare da su ya kama ɓata su da su da annabin musan gabaki ɗaya yace falasaufa ta'lamuna da sannu za ku sani la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'ina su ne matsafa jiya matsafa yau sun zama musulmai sun zama masu imani ba su waiwaici fir'auna ba dangane da abin da ya gaya musu na ɓatanci ko tsoratar da su suka ce labai suka ce ba wani abu babu cutuwa la daira ana nufin la zarara alaina min iqabika duk ukubar da za ka yi mana la babu wani damuwa kamar mutum ya ce zai maka wata ita ko zai maka wata mugunta ka ce da shi a ba komai ai mu ba ma ji mu dai za mu ɗauke kuma za mu jure duk bala'in da za ka yi mana sabirin fi sabilil haqq alladhi amana bihi za mu zama masu haƙuri akan hanya da muka yi imani da ita wannan labar ɗin masdar ne na darrahu al'amru ya duruhu ko ya ziruhu duk ana faɗa darrahu al'amru ya duruhu ko kuma ya ziruhu ai ana nufin darrahu wa alhaka bihi al'ada duk abin da zai iya cutar da kai ya sa maka cutuwa shine dais da aka suka ce la dais babu wata cutuwa babu wata matsala za mu iya ɗau jurewa inna ila rabbina munqalibuna muna shaida muka ya fir'auna mu fa masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu ka duba malam jiya jiya suna tsafi yanzu yanzu su imani ya shige su wannan allah da aka ce su imani da shi suka ce a'a suna da tsafin da za su ainihin wato a yi su karya annabin da ya zo da magana akan Allah ɗin to amma yau gashi sun wayi gari sun yi imani da shi suka ce inna nafsu ma'u an yaghfira na rabbuna bayana. mu muna tsammani ubangijin mu zai yafe mana kurakuranmu, mu da muka yi ta yi da kafircin da muka yi ta yi da bautawa fir'auna da muka yi ta yi da kuma sihiri da tsafi da muka yi yau da gobe muna fatan wannan kurakurai da muka aikata Allah zai yafe mana in ji su da faɗa an kunna awwalal mu'minina li'anna kunna shine an kunna saboda mu mun kasance mu ne na farkon masu imani da gaskiya masu miƙa wuya da yadda da abinda da annabi Musa ya zo mana mu ne awwalul mu'minina da haka muna fatan Allah zai yafe mana da haka wannan shine abin da ya faru Allah ma za ka iya koma cikin suratul a'raf din nan kafin mu shiga suratul baha ka ji me ya faru da gajiyar إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا kawai sai don mun nuna mun yi imani da ayoyin ubangijinmu yayin da suka zo mana suna nufin lokacin da annabin Musa ya zo mana da gaskiya mun yi imani da shi shi yasa kake jin haushin mu har ma kake cewa zaka kashe mu zaka soke mu me ya faru ربنا أفرغ sai suka ce ya ubangiji muna so ka ba mu haƙuri suka roƙi Allah Allah ka ba mu haƙuri da azabar da fir'auna zai mana kaga anan cikin shu'ara uba a faɗi cewa ra'i ba a faɗi haka ba amma a can cikin araf sai Allah ya ce sun roƙi Allah Allah ka ba mu haƙuri kuma ya Allah ka ɗauke mu muna musulmi ko da fir'auna zai kashe mu to ka ɗauki ranmu muna musulmi masu imani na'am وقال الملأ من قوم فرعون أتبغ موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويبرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون أو نمشي أعراف sai manyan mutanen nan da suke kewaye da fir'auna 'yan fadansa na gefensa suka ce yanzu kai a tazar musa wa ƙaumahu da yafsidu fil ardi wa ya zara kawa alihatak yanzu kai fir'auna ƙyale musa za ka yi wannan musan za ka ƙyale shi ya zo yana yaɗa barna a bayan ƙasa ya barka kai da ainihin wato abin bautanka wa ya zaraka wa alihataka mana suna cewa yanzu kai a matsayinka babba shugaba Allah yanzu musan za ka bari ya zo maka da barna ya kwace maka mulki haka za ka kyale shi wannan manyan da suke kewaye da shi waziransa mugaye su ne suke ziga shi yaya za ka yi wannan sai fir'auna ya fusata ya ce to abinda zan yi musu duk zan bi duk 'ya'ya mazan su sai na kashe su duk wani namiji a cikin su sai na kashe shi kuma wallahi malam haka yi mutumin nan ba shi da kirki ko misalin rashin fir'auna ya ce sanu kaccilu ahun za mu kashe 'ya'ya maza wa nastahi nisa'ahum zamu bar 'ya'ya mata shawara suka ba shi su manya-manyan da suke tare da shi cewa tun ma annabi musan haka ne ga abin da ya da shi to abin da za a yi shi duk wani namiji ma da za a haifa a ƙasar nan nan gaba a yanka shi kawai wallahi ma haka aka ɗauki lokaci jimmace? matuƙar ta yi naƙuda ta haifi ta haifi ɗa namiji in Allah ya so yadda Da izinin Allah ta'ala sai fir'auna ya kashe shi yanka shi ake da wuƙa? idan kaga an bar yaro jariri to mace ce yace kuma mu muna sama da su wa inna fawqahum qahiruna mu ne masu rinjaye a kansu mu muke sama da su bari mu قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين annabi musa ya rarrashi mutanensa ya ce kar ku damu waɗannan matsafan ne fa na jiya yanzu sun dawo su kawai sun yi imani istainu billahi rabbikum ku nemi taimakon ubangijinku kawai fir'auna in ya ce zai yi sai ya yi kawai ku nemi taimakon allah istainu billahi rabbikum idan allah kuka riƙa zai taimake ku kuma zai agaza muku kuma zai tallafa muku wannan yana nuna cewa musulmi duk inda ya shiga matsi to ya yi haƙuri shi yasa ce ista'inu billahi rabbikum wasbiru kuma innal arda yurithuha man yasha'u min ibadihi Allah ya yi alƙawari zai gadar da ƙasa ga bayansa masu haƙuri da suka nemi taimakonsa duk inda abu ya je ya dawo ka yi haƙuri duk matsi ka yi haƙuri duk kunci ka yi haƙuri duk damuwa ka yi haƙuri jama'a duk wanda ya haƙuri shi ke cin nasara duk mai haƙuri shi ke galaba duk mai haƙuri shi ke rinjaye ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah sannan ku yi haƙuri ku kai zuciya nesa kuma ina muku albishir wannan ƙasar wannan da fir'auna yake mulkan mutane ko za ku gaje ta je قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون suka ce da shi ya kai Musa kafin ka zo nan Fir'auna cutar da mu yake qalu udina min qabl wa min ba'di ma ji'tana kafin ka zo da cutar da mu yake yanzu gashi ka zo mun yi imanin ma kuma bai kyare mu ba yana cutar da mu yace ku yi haƙuri asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzuru kayfa ta'malun da sannu ubangijin ku tabaraka Allah zai halakar da abokin gaban ku kuma wallahi za ku zama ku ne halifofi wannan kujerar ta fir'auna wallahi ku za ku mulke ta Allah zai muku haka ya gaya za ku aikata fa yanzu da kaifa ta'maluna sai ya ce ne ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون Allah ya fara daukan fansa kenan walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min as-samarati Allah ya jarabe su da fari aka dauke ruwa gaba daya ba noma ba amfanin gona amfani ya tawaya Allah ya musu wannan ne wani ko za su wasu su koma su bi annabi Musa amma ba su yi ba ci gaba da ayoyin kawai فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون in sun samu alheri a garin sai ce wannan nasu ne a wannan daga gare su ne a wannan saboda su ne idan kuma masifa ta same su ko wani bala'i ya same su kawai sai su canfa su yau damu wannan musan da wanda suke tare shi suka damar wannan wannan bala'i Shi ne Allah ya ce a saurara canfe-canfen su yana kansu a kansu zai ƙare mana an waye gari idan bala'i ya same su ce ai saboda musan nan ne da mutanensa idan alheri kuma ya zo sai su danganta alherin zuwa gare su na'am وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين suratu ash-shu'ara mu ji me Allah ya ce kafin nan kuma za ka koma cikin suratu daha ka dauko mana farkon kisar mu ji kuma a cikin suratu daha me bambancin ta da suratu al-araf yanzu da karanta mana koma koma inda kai ido tun farko suratu shu'ara وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أنهم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين wannan wata sabuwar isa ne wani abun ne ya daɗa faruwa sabo dangane da abin da Allah ya ce wa annabi Musa bayan an gama ainihin wato an gama da fir'auna an karya shi an rugurgura shi to yanzu kuma me zai biyo baya Allah ya bawa annabi Musa umarni tun da ya gama aikin da ya kamata ya yayi a ikil qawmal zalimina ya gama aiki to yi haƙuri koma cikin surutu ɗan haɗin? ka ji ka kawo mana isar mu ji me ya faru Don kar mu yi nisa daga nan إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى كفركم إسر كفركم إسر فركم إسر قال فمن ربكما يا موسى اذهبا إلى فرعون إنه طغى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا آنست نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حي فألقاها فإذا هي حية تسعى نعم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى Allah ya ce da annabi Musa haka gaji ko izhab ila fir'auna innahu tagha a can kun ga cewa izhaba ku tafi ku biyu nan kuma yace tafi ka Allahu akbar alqur'ani daɗi ne da shi mana anan a cikin suratu taha muke ciki ma anzalna alayka alqur'ana litashqa Allah cewa ya da shi annabi Musa izhab tafi ila fir'auna innahu mutum ne wanda yayi girman kai je kaurinsa Allah ya san fir'auna mai girman kai ne kuma ya haɗa shi da annabi Musa da zai maganinsa tafi wajensa na'am صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي lokacin da Allah ya tura shi yace tafi a cikin wannan surar sai annabi Musa ya roki ubangiji yace ya ubangiji ka bude min kirjina akan tinkarin Fir'auna rabbi shrah li sadri Allah ka sauƙaƙa mun al'amarina kaga zai je wajen kasurgumin azzalimi ne da haka yake neman Allah ya sauƙaƙa masa al'amari duk wanda zai tinkari wani fa mai ƙarfi ne dole fa sai ka shirya wa yassir amri ya Allah ina da take bakina wahlul uqdatan Sani ya yafqahu qawli ka kwance uku da ɗauri da yake kan harshe na in na yi magana da fir'auna da mutanensa su fahimce ni ya Allah kaga a can kuma cewa ya Allah inni akhafu an yukazzibu a cikin shu'ara wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun ya Allah ina jin tsoron su ƙaryata ni bayan sun ƙaryata ni bakin ciki da bacin rai da kunci zai dame ni a zuciyata ina neman alfarma ka hada ni da ɗan'uwana uwana haruna to anan bari mu ji me zai ce mana waj'al li waziran min ahli ahali kanan abinda yake nufi ka hada ni da waziri cikin ahalina shine dan uwana annabi هارون هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كهذا لدشي أتشين الأمر يزمني لشي شيء النبي نيما النبي ني متفد قرهم متنكار وانا متمن فرعون كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وكن ذكرك ثم رحمتك تميد إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى يا الله يا الله منكر يا الله ga abin da nake roƙa Allah yace to mun karɓi abin da ka roƙa ya kai Musa duk abin da ka roƙa mun ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو rasulullah a nan cikin suratu ɗaha Allah ya kawo ainihin gaba ɗaya rayuwar annabi Musa ma yaya aka yi fada gidan annabi eh, gidan gidan Fir'auna din shi annabi Musa ya aka ya fada gidan Fir'auna ina ina fa, yawwa ina sane yawwa <laughs> kar ku kar kar ku dauka nan tsallaka yawwa a kimta nake yawwa <laughs> yawwa Allah ya ba mu labarin haƙiƙanin yaya ma aka haifi shi annabi Musa ne a cikin suratu ɗaha yanzu zamu gane ita ɗaha ta zo mana da tafsil da bayani filla filla dalla dalla hatta yanda aka haifi shi annabi Musa yanda ya shiga gidan fir'auna aka haife shi aka sa shi a cikin akwati aka wulla shi a cikin teku fir'auna suka hango shi aka kawo shi gidan fir'auna lokacin ana kashe yara maza matarsa ta ce kar a kashe shi kamar yadda ya zo a cikin suratul qasas kuma مجيء أنا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا أنا الله يا مسا بياني يزشي أن موسى الله يكي بياني ستنا لوكا تندا كذونا أجلين فرعون أنا كشي متعني kai aka ratse aka tsare rayuwarka aka ɗauki a shayar da kai Allah ya ce muka san yadda muka yi har muka dawo da kai wajen mahaifiyarka wanda da ba dan mun yi maka abin da muka yi maka ba da yanka ka za a kashe ka za a yi farajanaka ila ummika kai ta karra ainuha wala tahzan sannan sai Allah ya dawo ya ce har ka zo ka girma har ka kai wani matsayi har ka je kai kisan kai wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi وفتناك فتونا ولبست في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى wannan kisan kai da na gaya mana ta fawakazahu musa faƙaza alaihi ɗin nan ina fata ana fahimta rankwashin nan da ya yi ya kashe wannan mutumin ba da nufi ba shine allah ya ce ka tuna fa ka kashe musu wani mutum muka jarrabe ka fatanna ka fituna muka fitine ka da su fir'auna da mutanen gari gaba daya me ya faru alarma واطلعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري الله يا أمس اذهب أنت وأخوك بآياتي tafi da kai da ɗan uwanka da ayoyina ina za su tafi wajen fir'auna kar ku yi wani jinkiri kar ku yi wani sakaci wala taniya fi zikiri Allah ya bayani inda za su je ina za su je malam izhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ya aw tun tunda mutum ne mai girman kai mai ɗagawa sarki ne mai jin isa da kabbama da buwaya to ku kuma ku je masa da sanyi sanyi fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa zance mai taushi la'alla ya wa'asu ko ya ji tsoro ma'ana ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wannan duka mun yi bayani a baya yana daga cikin uslubin wa'azi duk wanda zai fadakar zai yi da'awa to idan ya je wajen babban mutum ya san da wani method wani methodology zai yi amfani wajen isar da sakon Allah a wajen wannan manya ba a musu wa'azi irin yadda ake wa ƙananan mutane ba a musu wa'azi irin yadda ake wa talakawa a'a sai an bi hankali sai an yi hikimomi ba a zuwa directly a nuna kuskurensu da su a'a hikimomi ake ta hanyar tattaunawa ake jefa musu zance ka kula مجيء قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى su biyun sai suka ce to ya ubangiji mu ne muna jin tsoron wannan mutumin wallahi zai wuce gona da iri akan mu ko ya zo ya mana dagawa ya ma ki sauraron mu mu ta wa'azin ma ya ki karɓa. mu dai muna jin wannan tsoro kaga anan suratu daha ta gaya mana kenan hadda annabi haruna aka yi koken zuwa wajen fir'auna shi fir'auna tsoron zuwa wajen sa ake saboda bai da kirki mana da ka duk lokacin da za a je wajen wani wanda ake ganin mai matsala ne to fa a kimtsa kuma ba aibu bane idan mai da'awa ya kimtsa ya shirya ya yi tunani mai kyau ya ga ya kamata ya yi يا الله إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يترضى يتغى ثم الله لي فرتم سجان كلي بريم جني ريتشي قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الله أكبر الله شي كتبي <laughs> منا جن تورن zai mana ɗagawa muna jin tsoron zai mana zalunci muna jin tsoron zai cutar da mu Allah ce la ta kafa kakkuli tsoron kowa ku tafi inna ni ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji kuma ina gani Allah ya sifanta kansa da ji ya sifanta kansa da gani ku tafi ni na san me zai faru to tunda Allah ya ce su je ai dole su je kuma tunda Allah ya faɗi wannan ya ba su wani garanti ne na فإياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى shikenan suka ce mu manzanni ne daga ubangijinka inna rasulullah rabbik fa arsil ma'ana bani isra'ila saki banu isra'ila ka daina takura musu Allah ne ya turo mu zuwa gare ka kuma suka gaya masa da ƙarshe suka ce wa salamu alamani daba alhuda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a in ka bi amincin Allah akan ka in baka bi Allah ya maganin ka amma fa ba su gaya mai karara ba wa salamu alamani daba alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a haza wassalam na إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى sai fir'auna mu fa an yi mana wahayi mu manzanni ne an mana wahayi fa cewa annal azaba ala man kazzaba wa tawalla azabar Allah fa ta tabbata ga duk wanda ya karyata Allah ya juya baya muna jin tsoron kada azaba Allah ta kama kai imani قال فمن ربكما يا موسى وكي كي موسى دهارون ويوهي ونه أبيض النقل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى kuma ubangiji mu baya bata kuma baya mantuwa kaga dai suna tace mai rabbi rabbi Allah Allah shi kuma baya so a ce mai Allah shi fa wajen su shine Allah kai الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزلنا من السماء

وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى yana ta bayanin sifar Allah Ubangijin da ya turo su ɗin ne yana ta yin bayani wa shi bari mu ɗanyi full stop a nan za mu daɗa dawowa kaɗan koma asalinka tunda na ka fara raba kafa ko ma surati sharai koma ma ko ma ko ma mun je إلى موسى أن أسر فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون bayan an yi abin da aka yi sai Allah yake cewa wa auhaina ila Musa mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi ɗauki waɗannan bayi nawa da suka yi imani da kai waɗancan matsafan nan da suka yi imani suka ce amanna bi rabbi haruna Musa ba fir'auna ya ce zai halakar da su zai kaza ba to sai Allah ya ce da annabi Musa maza maza maza ka ɗebe su ka tafi da su kafin annabi kafin fir'auna ya halakar da su kwashe su ka tafi da su wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi in an ce an asri kai tafiyar dare mana da daddare ido ya kwanta an yi shiru kwashe su maza maza ka wuce da su an asri bi ibadi amma fa shaida maka innakum muttaba'un ana babinku ku dan da zarar fir'auna ya ji labarin ka kwashe su wallahi sai ya bi kuma haka aka yi bayan Allah ya bawa annabi Musa nasara akan waɗannan matsafa fir'auna yayi yi barazanar zai hallaka su zai yayyanke musu kafafe da hannaye Allah ya ce sai muka yi wahayi muka ce maza maza ka ɗebe su da daddare kai can wajen kogi wajen teku ka tsallaka tekun da su za mu buɗe maka hanya a teku da in ka bi hanya fir'auna yana da ƙarfin da zai iya riskarka duk gudun abin hawanka sai ya kamo ka don haka tafi da su asiri bi ibadi innakum muttaba'un wannan ta'lilul amr bil isra'ilin kenan sir bihim laylan ila jihatil bahri yi tafiya da su da daddare can ka tinkari kogi ka tinkari teku li'anna fir'auna sayattabi'ukum bi saboda ina shaida maka ya Musa fir'auna fa zai bi ku da shi da rundunarsa kuma ni kuma da ikon Allah sai na yi hukunci na a kansa da shi da mutanensa ashe ajalin fir'auna ne ya zo a wannan lokaci malam me ya faru fa arsala fir'auna fil madaini hashirin up sai labari ya zo fir'auna ai annabi Musa ya tattara waɗannan matsafa har sun yarda da shi har ma sun dawo sun bi shi ya kwashe su zai fitar da su za su bar gari wani ka duba mutanen da da ana ganin su za su kwaci garin to amma shiri na yaƙi baya yiwuwa sai an fita an dawo dole sai an je wani guri an zauna an kimtsa da haka waɗannan mutane duk gadara cewa 'yan gari ne wallahi sai sun fita a lokacin jarantar shi ne a kwashe su su fita daga garin dan duk inda aka yi wannan dan ta'adda wallahi sai musu shi shine fir'auna fa arsala fir'auna fil madaini hashirin kawai fir'auna sai ya aika a manya manyan garuruka yace ayi shela maza maza abinda ake nufi da almada'in ai ai almuradu bihim alladhina yashuruna an-nasa wa yajma'unahum fi makanin mu'ayyan yace aje ai shela a hada mutane wuri guda fil madaini hashirin aka hada masa sojoji masu tarin yawa ba wai mutum dari daya biyu ba dubu ɗaya ba mi'atul ala aka hada wa fir'auna soja ya fi dubu ɗari nawa ya ce 'yan shela ku je duk inda soja na yake a ƙasa ta gaba ɗaya ku nemo mun shi za mu yi maganin musa da mutanensa to kai da kace kai allah ne me sai ka nemo soja me yi su kayi shaida sama da Allah ashe annabi annabi Musa shi kam yayi gaba kuma Allah da iko yan leken asiri tuntunin cikin banu Isra'ila sun je sun gulmata Fir'auna sun ce mutumin nan fa ya kwashe jama'an nan fa sun fita za su tafi wajen ina suka yi yi sun tinkari wajen teku kawai sai tura sojoji garuruka yake duk ku fito da makamai duk inda kuka ga Musa da mutanensa a kama su a rike su a dau mataki a kansu inna haula ila shirzimatun qalilun inna haula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana yawan mutane inna haula ila shirzimatun qalilun in an ce ashirzimatu a larabci ana nufin at-ta'ifatu al-qalilatu nas wata jama'a kaɗan ita yan ne wani Musa Musa da yan mutanensa yan kit la shirzimatun qalilun kar ku dori ta kar ku dauka suna da yawa da za su fi karfin ku ba su da wani yawa kuma wa innahum lana la gha'izuna kuma lallai bayan su kaɗan din fitan da suka yi ba da izinin mu ba sun fusata mu ka ji mai mulki malam wa innahum lana laza'izuna muna cike da fushi da su saboda sun fita ba su nemi izinin mu ba Musa ya daukan mun jama'a ya ta shi ma ya fita ya bar gari ba da izini na ba sun zo da wasu abubuwa da za su sa mana wato gai da fushi laza'izuna wato wato za su fusatar da mu ko muna cikin fushi da haka shi yasa ba za mu kyale su ba me ya faru a rama وإنا لجميع حاذرون kuma dukanmu muna faɗake da makircin Musa da mutanensa abinda yake nufi la hadirun mana mutayaqqiduna li muna farke mun san kaidan wa muhtatuna li duk makircin muna kewaye da shi kuma lallai Firauniyar ce mu muke riƙe da mulki mu ke riƙe da jagorancin komai kar ku damu ku tafi kawai mu je. Ƙoƙinahummin jannatin wa cuyun Allah sarki fa sai ga mutanen nan na Annabi Musa suna cikin gatansu suna garirrikansu suna cikin yalwa fa akhrajnahum muka fitar da su daga garirrikansu da suke da gonakin wa da idanuwar ruwa sun bar gonakinsu sun bar noman raninsu sun bar idanuwar ruwansu wai ana so a nuna muku irin inda aka fi da su wuri ne mai ni'ima ga idan ruwa azbatul ma'i kanu yashrabuna minha wa kunuzin ga dukiya amwal tahta aidihim suna karkashin hannayensu suna da kuɗi da dukiya wa makamin karim ga masakin hasana gidajen zama masu kyau jamila wanda gidajensu masu kyau ne a garin da fir'auna yake din ko a ƙasar da fir'auna ya din amma Allah ce fa hum min jannatin wa uyunin muka fidda su daga gonakinsu da idanuwar ruwa yace a kuma wa kunuzin wa maqamin karimin ga kuɗi ga dukiya ga ainihin wato mazauni mai kyau mai daɗi amma da ikonmu da mulkinmu yau saboda iftila'i jarrabawa sun yi imani to ba za mu bar sakam sai da muka da su bayan nan ya ce me كذلك وأورثناها بني إسرائيل يتي كذلك haka ne. wannan khabarun ne li mubtada'in mahdhuf ai al'amru kadhalik al'amarin dai kamar haka yake wa aurasna ha bani isra'ila waɗannan gonaki waɗannan gidaje wannan dukiya sai gashi mun gadar wa banu isra'ila mutanen fir'auna kenan ka Allahu akbar ma'ana sun tafi sun bar gidajensu waɗannan mutane sun gaje suka karɓe komai to me فأتبعوهم مشرقين نعم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون نعم. قال كلا إن معي ربي سيهدين Allah ya ce sai gashi waɗannan mutane wato sun bi su gari yana wayewa lokacin shiru kenan suka bi waɗannan mutane suka bi wato annabi Musa da mutanensa yana tafiya suna bin su yana tafiya suna suna suna bin su Allah ce ce akhrajna fir'auna wa qaumahum wa masakinahum shi ma fir'auna muka fitar da shi da shi da suka bar gidajensu suka bar dukiyarsu suka tafi suna masu sauri suna bayan annabi Musa fa atbahuhum ay falahiqu bihim suka rizki annabi Musa da mutanensa mushriqina waqta shuruqi shams lokacin da rana take shuruk a larabci akan ce ashraka fulanun idza dakala fi waqti shuruq kaman asbaha idza dakala fi waqti sabah falamma tara al jaman yayin da rundunoni guda biyu suka yi ido biyu suka haɗu suka kusa haɗuwa ma'ana kowa ya ga kowa ga fir'auna da sojojinsa ga annabi Musa da mutanensa subhanallah sai banu isra'ila sai suka ce wa annabi musa suna cikin tsoro suna cikin damuwa suka ce ya musa inna da mudraku wannan mutumin fa da sojojinsa za su riske mu za su kama mu ga su ba a bayan mu Sai ba da qalilin fir'aun wa junuduhu idan suka zo ya Musa ba mu da iko za su kashe mu gaba ɗaya da mu da kai gaba ɗaya qala kalla Musa ya ce kalla bi zai yiwu ba inna ma'i rabbi sayahdi ku bi ni kawai ina tare da ubangiji na shi zai nuna mun hanya magana wai fir'auna zai zo ya kama mu ba gasken ba wallahi bai isa ba kalla with confidence da ƙarfin gwiwa sai ba ta ce wallahi da zai yi ba ai kai daga jin wannan kalla ɗin ka san ba ta wasa ba ne ya ce ku zo mu tafi kawai fir'aunan waye bai isa ba su kuma suna ganin ga ƙarfin mulkin fir'auna ga sojoji ga makami ga kayan fada sun leko falon matara, aljam'ani su sun gan su fir'auna ya gan su su ma sun ga fir'auna shi ne suka ce wa musa a kula fa kar fa a riske mu fa ya ce kai ni da nake tare da ubangiji na inda ma iya rabbi sai haji Allah sai ya nuna mun hanya yanzu yanzu kuma zai shirya da mu me ya faru mai فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله يشي دشي يشي وأوحينا إلى موسى sai ga shi sai muka yi wahayi ga annabi Musa dama ba ya ce kalla inna ma iya rabbi sai sayahdin ba to ga Allah ya mai wahayi wa auhayna ila Musa muka yi wahayi zuwa ga fa auhayna ila Musa muka yi wahayi zuwa ga nan Musa dauki sandanka wannan sandan kun ga har yanzu tana nan sandan da kai kai aiki a gidan Fir'auna yana rike da sa, duk inda annabi Musa zai je da sandarsa aka ce ko kwanciya mace zai yi sai ya kwantar da ita a gefe haka tana tare da shi yace idrib bi asaka bahr daga sandanka ka daki wannan teku al-bahr al-ahmar kenan shine red sea wannan kisar a red sea aka yi ta a bisa arji al aqwal zancen da fi inganci na cikin maganganun malamai shine bahr al-qulzum ake faɗa yanzu fanfalaka kawai sai kogin nan sai ya tsage gida biyu Allahu akbar sandar annabi Musa teku ai a ka'ida ana dukan abu ne jami'in sandararren abu solid amma ya ki ruwa kawai ruwa nan sai tsagir gida biyu Shi shine fanfalaka fakana kulli firqin ai kulli qismin minhu kowane bangare na ruwa ya zama kattaudil abin, kamar wani katon dutse dama ruwan sai narke ya zama dutse hagun sai narke ya zama dutse kawai sai aka fitar masa da hanya tsakanin duwatsu guda biyu aka ce wuce ka wuce ka tafi da kai da mutanen ka muje fanfalaka fakana kulli firqin ka tsaulil azim shikenan musa sai ka mata tafiya muje wa azlafna thumma al musa ya kama tafowa da shi da mutanen sa ba sun ga hanya ta bude ba teku ta bushe Allah ga iko ne inna Allah ala kulli shay'in qadir kenan malam an tsaga teku ta zama busasshiyar hanya kamar kwalta tas malam ka san makircin fir'auna yana ganin teku ta sandare ta makale sai ya ce mutanen sa kun ga kun ga teku ta ga ina zuwa ta bude ko kun ga ta ga na taho ta bude ko su ko da yake taro ne na digogi jam'in diga kawai ke suka ce sai suka ce sun yadda ya ce ai ya bude ai ce ko ya bude saboda ni Allah da iko ya ara masa lokacin kuma ya zo ya shiga hanyar gaje musan suna sauri da dawakinsu da ababen hawansu don su riski annabi musa amma ina Allah ya ce wa azlafna sammal akharin ya ce wa azlafna azlafna kalma azlafna muka matso da an gane ko da ikonmu da hikimanmu ai karrabna bi qudratina wa hikmatina wato waɗancan mutane wahum fir'auna wa junuduhu muka matso da su muka jawo fir'auna kamar za su damƙi annabi Musa ai qarrabnahum min Musa wa qaumihi malam mutane annabi Musa suka tsori suka ce ga su a bayan mu ashe abinda Allah yake so malam fir'auna ya shigo teku sai ya shiga ya gama shiga da sojojinsa ba sun shiga tsakiya ba ba yana ganin dutse da dutse ne da hanya ba to a lokacin da ya gama shigowa kuma shi kuma annan musa mai ya tsallake kafin ya tsallake tekun ya iso annan musa kuma sai allah ce ruwa dawo ruwa to bari ka ji ya faru mana na sai muka tseratar da annabi Musa da wanda suke tare da shi gaba daya dama abin da ake so ka gane wannan mutane da suke jin tsoro alkawarin annabi Musa ya tabbata ga yau Allah ya tsallakar da su teku gaba ɗaya sun taka teku da kafar su mana sun wuce sun fita to kaga sun fita to me ina sauran fir'auna da mutanensa thumma awqana al-akhirin isa ambatan Allah ce sun ma'akarakna na. sauran muka nitsar da su su ba sauran firawuna da mutanensa me ya faru Allah ne ya ce wa ruwa dawo wannan dutsen da ya zama dama da hagu fakana kulli firqin ka tsaudil azim din nan Allah ya ce wannan duwatsu da suka ruwa ne ya zama teku ne ya zama duwatsu ka dawo ruwanka yadda kake da fat sai ruwa ya dawo ai sai ga fir'auna yana hagu yana shan ruwa yana shan ruwa da shida sojojin sa da rundunar sa me ba ga mana inna fi zalika la aya akwai ayoyi ko ba ma bayani ba lalle akwai ayoyi na samuwar ubangiji na wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma daga cikin mutane ba su yi imani da Allah ba وإن ربك لهو العزيز الرحيم للي أبنجدك يا كيوان منزو للي أبنجدك شيني العزيز الغالب المنتقم من أعدائه mai daukan fansa mai rinjaye akan abokanan gabansa arrahimu alwasi'ur rahmati bi awliyaihi mai yalwatacciyar rahama ga waliyansa masoyansa haisu ja'ala al'aqibata lahum ta yanda ya ba su kyakkyawan karshe sai gashi annabi Musa ya kubuta wannan shine asalin halakar fir'auna daga nan fir'auna ya mutu har yau ba labarinsa a cikin wannan zai din a nan Allah ya halakar da fir'auna da shi da wannan rundunar malam gabaki daya zancen su ya kare an yi wani tarihin daga bayan lokaci bayan lokaci wannan banu isra'ila da su ne suka dawo garin bayan an halakar da waɗannan suka dawo kuma suka mamaye garin suka farki garin za mu zo mu karanta daga baya jama'a wannan shine ƙarshen kissar annabi Musa da aka kawo mana a cikin suratu abin abinda na faɗa na dai ne Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya rabbi